الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين نعم نعم تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان قال جماهير المفسرين هو الفرقان وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال هو الفرقان فرق بين الحق والباطل أحمده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 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan tara shekarar miladiya ta 2021 cikin wannan karatu na littafin alfurkan bain alhaq wal mutlan wallafar babban malamin nan shekul islam abul abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله a wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a wannan majalisi na wannan littafi inda muke farko-farkon littafin muna jin bayanai na shekul islam ibn taimiyyar ta rahimahullahu ta'ala dangane da cewa wanda suka fi kowa kusantar alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa samun ikon tantance tsakanin ƙarya da gaskiya waɗanda kuma suka fi kowa nisantar alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa wato shiga rikici da rudani da kasa tantance ƙarya da gaskiya to cikin ambatan dalilai na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan batu da yake yi waɗanda suke nuna cewa alkur'ani littafi ne da Allah subhanahu ya saukar kuma yake ɗauke da bayanin abinda ke daidai abinda ke na gaskiya tare da bambance abinda ke na ƙarya ayoyin da suka yi magana akan wannan suna da yawa a cikin alkur'ani wanda ya kawo wasu daga ciki kamar kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bayna an fi ma ikhtalafu sannan aya ta biyu ita ce wannan tallahi لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آيو يبيه نجكن سورة النحل ألا جيت الله رنسوا دا الله هنا رنسي دا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك lalle haƙiƙa mun aika wa al'ummu mun aika manzanni zuwa ga al'ummun da suka gabace ka fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum to sai shaydan ya kawata musu ayyukansu fa huwa waliyuhum al-yawm don haka a yau shine majibincin lamarin su walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi Allah ya ci gaba da cewa ma anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ba kuma mu saukar maka da littafi ba sai dan kai musu bayanin abin da suka yi saɓani a cikinsa. wa hudan kuma ya zamo shiriya wa rahmatan liqaumin yu'minun ya zamo rahama ga mutanen da suke mu'minai Waɗannan aya ko wannan ayoyi guda biyu suna ƙara bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani domin ya tantance abin da yake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba musamman ma Allah subhanahu wataala ya yi aiki cikin al'ummomin da suka gabata da yawa ya aiki manzanni da dama waɗanda suka je wa mutanensu da irin abin da ya zo musu da shi ya zo musu ya zo al'ummarsa da shi na shirya inda suka kirawo mutanensu zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wata'ala zuwa ga ikhlasi yin bauta don Allah shi kaɗai da yi masa da'a da kaucewa dukkan wani abin da ya saba wa Allah Allah ya rantsuwa ba don akwai bukatar sai ya yi rantsuwa ba sai don dan ya ƙara ƙarfafar zancensa kuma ya ƙara janyo hankali ya an da mutane cewa maganar da suke yi ba ƙarama ba ce ya kamata su ba da hankalinsu a kanta tallahi Allah ya rantsuwa da tallahi mun sha cewa duk rantsuwar da aka yi ta da ta'un a ƙa'idar larabci to tana kasancewa ta wani babban al'amari suka ce tallahi ya fi su ce wallahi suka yi amfani da ta so tallahi laqad arsalna ila umamin na rantsi da Allah laqad arsalna lamun din ita ma ta tabbas haƙiƙa mun aiko wa al'ummu mai Allah ya aika musu manzanni arsalna ay rusulan ila umamin min ƙablika zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka tun daga kan al'ummar annabi nuhu alaihi salam har zuwa al'ummun ƙarshe na banu isra'il da Allah aika musu annabi isa alaihissalam Allah ya yi ta aiko rusulan manzanni tattara wani bayan wani dukkaninsu kuma sun zo da saƙon Allah wata wata'ala guda ɗaya na cewa a bautawa Allah shi kaɗai kada a haɗa kowa da shi kada a yi shirka kada a yi bautar wani Allah a yi ikhlasi wajen bautawa Allah a kyautata ayyuka suka yi gargaɗi akan dukkan wani aiki wanda yake mummuna cewa a guje shi to amma daga baya waɗannan mutane duk da cewa ga manzanni sun zo musu fazayyana lahum shaytanu a'malahum sai shaydan yazo ya kawata musu ayyukansu ya kawata musu abinda suke kai na shirka ya nuna musu shirkar da suke kai gare wato daidai ce ya nuna musu kafircin da suke kai abu ne mai kyau ya nuna musu ƙaryata annabawa da suke duk abu ne mai kyau saboda haka sai suka yadda da wannan abin da shaidan ya dora su akai suka bijirewa annabawansu suka ci gaba da abin da suke yi na kafirci fa huwa waliyuhum al-yawm don haka shaidan a yau ranar gobe kiyama shine majibincin su shine wanda zai jibinci lamarin su wato duka waɗanda suka karyata manzanni kuma shaidan ya kawata musu ayyukan su to a yau rana, gobe kiyama in ji Allah ya ce to shaidan shine majibincin su shine mai taimaka musu ba su da wani wanda zai taimaka musu in ba dan ba kuma almine sananne cewa a ranar shi ma dan ba shi da iko ba da abin da zai iya yi wa kansa ballantana ya taimaka ma wani ba zai amfani kansa ba ballantana ya amfani su ba zai tserar da kansa ba ballantana su ma ya tserar da su saboda ka kaga shi kamar a ce ba su da mai taimakon su sun rasa mai taimako tun da aka ce ba su da mai taimako sai shaidan shaidan kuma ba abin da zai iya yi ba abin da zai tsinana musu don haka kaga ba su da mai taimakon su kenan wa huwa fa huwa waliyuhum al-yawma al-yawm fassara al-yawm da cewa ana nufin ranar al-qiyama shine abin da aka ruwaito daga Yazid ibn Sa'ib haka nan shi aka ruwaito shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar al-muqatil ibn Sulaiman cikin malaman tafsiri al-wahidi mai littafin al-basit kuma shi shine zahirin zaɓin ibn ibn kathir wajen fassara al-yawm cewa nan ana nufin ranar al-kiyama Allah ce fa huwa waliyuhum al-yawm shaydan shi ne su a yau ana nufin a yau ranar al-kiyama shaukani Muhammad ibn Ali <clears throat> a cikin tafsirin Safatul Qadir yake cewa yahtamilu an yakuna al-yawm ibaratan an yawm al-qiyamati wa ma ba'dahu yana yiwa al-yawm da aka faɗa a wannan aya ana nufin rana al wato ranar tashi daga kabari da abin da zai biyo bayan wannan lokacin tsayuwa a mahshar a filin hisabi gaban Allah subhanahu wataala har bayan hisabi saboda haka fa huwa waliyuhum al-yawm ana faɗar abin da zai zo nan gaba shine ranar alkiyama sai ya zama alwaliyu a cikin wannan aya ana nufin annasiru wato mai taimako anan kamar yadda shaukani yake cewa murad almuradu nafiyun nasiri anhum ala ablaghil wujuh a kore musu mai taimako ta fuska mafi kaiwa matuka wajen korewa ci kwata-kwata sam-sam ba su da mataimaki liyan da shaitana la yi tasawar minhun nusra aslan fi daril akhirah domin bai yiwa shaidan ma ka kawo cewa a lahira zai taimaki wani ba zai yiwu ba to idan ya zanto shi kadai ne kuma wanda zai iya taimaka musu din a ranar kaga ma'anarsa ba su da mai taimako to shine abinda yake cewa amma cikin malamai kuma wanda su ce fa huwa al yawm al yawm din ana nufin anan duniya wato fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaydan ya kawata musu ayyukan su da suke yi munana suka rika ganin su masu kyau fa huwa waliyuhum yawm don haka a yau shine majibincin su shine abokin tafiyar su saboda haka a yau ana nufin anan duniya tunda har ya kawata musu abin da suke yi na miyagun ayyuka kuma suka yadda kaga ya zama shine abokin tafiya wace irin wani irin jibinta yake musu shine yana taimaka musu yana taimaka musu kamar yanda da yawa daga cikin malamai suka faɗa wannan shine ikhtiyari ibn jarir at-tabari da al-qurtubi da al-qasimi da nas abdurrahman ibn nasir as-sa'di da ibn ashur muhammad tahir ibn ashur Allah ya ji kansu da gafara sun fassara al-yawm a wannan ayar cewa ana nufin anan duniya shedan shine mai taimakon su shine abokin tafiyar su anan duniya sannan ibn jarir at-tabari da qurtubi da sauran suka fassara alwilaya nan da cewa nusra wato shine mai taimaka musu wasu kuma suka ce taimakon nashi da yake musu shine miyagun ayyukansu da suke yi ya rika nuna musu masu kyau ne suna tabka ta'asa yana nuna musu sun birge yana nuna musu sun ci gaba yana nuna musu sun waye suna barna yana zuga su yana cewa abinda suke ai shine daidai shine wayewa shine ganin shine ya kamata shine sanin ya kamata saka su kuma suna ƙara dulmiya a cikin wannan to wannan shine taimakon da yake musu shine nusrar da yake musu don haka a kullun suna tare da shi yana tare da su yana ƙara dulmiya su suna ƙara nutsewa wannan shine abinda malaman tafsiri irin su al-Qasimi as-Sa'idi ibn Ashur suke faɗa a tafsirin ayar as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala tafsirin sa yake cewa lamma zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sara waliyahum fid dunya fa ata'uhu wa tawallau. yayin da ya kawata musu ayyukansu miyagun ayyukansu ya nuna musu su a matsayin masu kyau sara waliyahum sai ya zama abokin tafiyarsu a nan duniya fa ata'uhu sai suka shiga masa biyayya a makanci duk abin da ya zo daga duniyar shaidanu sai ga sun rungume su hannu biyu wattaba'uhu suka bi shi sau da ƙafa wa tawallahu ya zama shi ne abokin su. al-maturidi abu mansur al-maturidi shugaban mazhabar maturidiya yana da tafsiri a tafsirin sa a juzi na shida shafi sanar 524 yake cewa wasu daga cikin malamai wajen fassara wannan aya fa huwa waliyuhumul yawm shaidan shine majibincin su a yau yace yace suna sun ce ana nufin fi duniya ana nufin anan duniya shine majibincin su anan duniya ce li anna duniya hiya hiya darul walayati bainahum domin anan ne za su iya wato abota da juna a lahira babu maganar abota da juna Anan duniya ne kafirai za su yi kawance da juna za su yi abota da juna za su taimaka wa juna za su goyi bayan juna sai a nan duniya ne abin zai yiwu amma ka je lahira ba zai yiwu ba a nan duniya Allah ya ce mana ba ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibanta sashe ne shi awliya'uhum at-taghut walladheena kafaru awliya'uhum at-taghut amma a lahira ce wannan za su koma makiyan juna ne ba masoya ba ba wanda zai jibinci wani a cikin su al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin lace ce abokai na ƙudda ƙud a wannan ranar masu ƙiyayya da junansu ne in ba masu tsoron Allah ba abokai na ƙudda ƙud a ranar lahira masu gaba da ƙiyayya ne da juna in ba masu tsoron Allah ba wato in ba waɗanda haɗuwarsu ta duniya ta sun gina ta ne akan tsoron Allah ba sun gina ta ne akan bin Allah to waɗanda su ne abotarsu za ta yi musu amfani a ranar gobe kiyama Allah zai sa su a inuwar al'arshinsa ranar da babu inuwa sai tashi kunsa almutahabbu na Fila, annabi ya faɗi waɗanda suke soyayya da junansu don Allah cewa suna daga cikin waɗanda Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan amma in ba wannan soyayyar ba ya zanto sun haɗu ne akan kafirci yaƙar addini yaƙar musulunci to ba za su zama abota ba abokai a can ba sai dai kowa ya rika da'antar kowa kowa ya rika tsinewa kowa sun bayo mal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'dha ranar gobe kiyama ya yakfuru ba'dhum bi ba'd sashin su zai rika kafirce sashi wa yal'anu ba'dhum ba'dan sashin su ya rika la'antar sashi wa ma'awahum an-nar wa ma lahum min nasirin makomar su gaba ɗaya ta huta babu mai taimaka musu saboda ka yace kaga fa huwa waliyuhum al-yawm ya kamata mu fahimci ana nufin anan duniya shi a bisa zabin sa kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi wannan fassara akwai tafsirin da ibnu ashur alaihi rahmatullah ya karkata zuwa gare shi ko ya zabe shi cewa anan ana maganar kafiran quraishawa ana maganar kafiran makka a ranar da a lokacin da suke ta fito na fito da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo musu da shi annabi ya zo musu da tauhidi kamar yadda annabawan da suka gabata suka zo da mutanensu da tauhidi haka shi ma zo musu da tauhidi da suka ɗaita Allah su bar dukkan wani abin da suke bauta ba Allah ba amma maimakon su karɓi abin da ya zo da shi su na'am su rungumi abin hannu biyu biyu su taimaka masa sai suka ja da baya suka sha daga suka haɗa kai da shaiɗan ya buga musu tambarin tsiya yana nuna musu abin da suke yi daidai suke yi sauraka suka jibince shi to shine Allah yake ba da labari cewa fa huwa waliyuhum al-yawm a yau su kafiran nan wato waliyu kuffari makkah al-yawm kafiran makka dai a yau sun zabi shedan ya zama shine abokin tafiya ya tawalla ihwa'ahum wa sarfahum anka shine ya dauki ragamar batar da su yake jallin zamun kawar da su daga kanka kama fa'ala bi kuffari umami qablaka irin yadda ya wa kafiran da suka gabata kafiran da suka gabata haka ya yi musu to yanzu shi ma yanzu ma ya ci gaba da aikinsa a kan al'ummarka fa huwa mutawallin amrahum saboda shi shi ne ya jibinci al'amarinsu kamar yadda ya jibinci al'amarin waɗanda suka gabace ka tunda yana ƙawata musu ayyukansu na kafirci Allah ce walahum azabun alim suna da azaba wacce take mai raɗaɗi wato a lahira wannan jubintar da shaidan yake musu ba za ta amfane su ba sai ce wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu ba kuma mu saukar maka da littafi ba sai dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani akan sa Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana takaita masa muhimmin abin da yasa ya aiko shi kuma har ya saukar masa da littafi babban abin da ya sa Allah ya sauka masa da littafi shine litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi yi musu bayanin abin da suka yi sabani a kansa, ka bayawa mutane wa mutane bayanin addini ko aqida ko wani ra'ayi wanda suke buƙatar su san gaskiya a kansa. annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani Allah ya aiko shi ala fatratin minar rusul lokacin manzanci ya dakata shekara biyar. ba a aiko da wani annabi ba annabi isa allah subhanahu wataala ya ɗauke shi ba a sake aiko da wani annabi tsakanin su shekara 500 shekara 500 ɗin nan dulkaniya a cikin sha'anin addini ta yawa ga shiga fagamniya da yahudu da nasara damun su ne suke riƙe da wannan haske daga allah subhanahu wataala su ne suke riƙe da burbushin littattafan da allah ya saukar ya saukar wa annabawan banu isra'ila su suke riƙe da wannan to amma su ma san zuciya ya riga ya shiga ciki eh, littattafan duk an riga an barna a ciki an lallata an jirgita su an caccanza su an canza wasu kalmomin an shigar da wasu abubuwa da babu wasu abubuwan kuma an canza musu ma'ana sannan kuma malaman addinan sun zo sun zama su ne ma da suke shar'anta musu addini su suke ce musu ga halal ga haram ta kazo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah eh? يا أيها الذين آمنوا إن أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله saboda sun zama banda da da da cin dukiyar mutane da damfara ba abinda suka sa a gaba da suna addini sauraka addinin ya lalace wannan ana maganar waɗanda suke da burbushin haske na littafai samawiyai yahuda da nasara ba a maganar waɗanda suke bautar wuta irin majusawa ba magana waɗanda suke bautar wasu ƙwanƙwamai waɗanda suke bautar gumaka su waɗanda daman can cikin duhu suke ta na ɓangare to saboda haka duniyar kirin take babu inda burbushin haske yake sai in kaɗan kaɗan da ake samun wasu suke iya ɗan ɗosanowa amma dai ana cikin wani mawuyacin hali to sauraka <clears throat> babu wanda zai iya bugar ƙirji ya ce da kai ga gaskiya nan ka zo a zo a to sauraka ana ta saɓani Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokacin sai ya sauka masa da littafi to shine yake cewa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi mu saukar maka da littafin nan ba sai dan kai musu bayanin abinda suka yi sabani akan sa suka yi sabani akan sa hatta su kansu yahudawa a junansu sun karkasu ƙungiyoyi barkatai 71 kiristoci sun karkasu ƙungiyoyi barkatai 72 waɗannan manya-manyan kashe-kashen banda wasu kuma 'yan ƙanana wanda su ma san zuciya suna nan suna ta yawo a cikinsu da haka kowa kuma yana da awar shi ne akan gaskiya abinda yake kai shi shine abinda annabin annabin Allah ya zo da shi annabi Isa alayhi ko annabi Musa alayhi Sau da haka annabi sallallahu da wasallam da zo sai ya zance ne zai raba gaddama shi zai faɗi inda gaskiyar take a zo a bi da kuma waɗanda ba masu gaskiya ba don haka shi alƙur'ani ne al'as Alfasin bainan nas shine wanda yake rarrabewa tsakanin mutane fi kulle ma yatanaza'una fi duk abinda mutane ke jayayya akan sa alkurani ke wannan bayani wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma alqur'ani shiriya ne domin shi yake shiryar da zukata daga bata ya tsabe su daga bata zuwa ga haske wa rahma kuma alkur'ani rahma ne a nan duniya kanan rahma ne a lahira amma ga suwa li qaumin yu'minun ga mutanen da suka yarda da shi a matsayin alqur'ani suka yi imani da Allah suka yi imani da sakon annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da alqur'ani da ya zo musu da shi to waɗannan su ne suke yarda da abin da yake ciki in suka yarda da abin da ciki su za su yi aiki da abin da yake ciki in suka yi aiki da abin da yake ciki su ga rahamar da take cikin sa wanda bai imani da alqur'ani ba ba zai gaskata shi ba bai gaskata shi ba zai karance shi ba ballantana ya aiki da shi kaga rahama da take ciki ba zai same ta ba saboda mai samun rahama alqur'ani shine wanda ya imani da alqur'ani shi yasa Allah ce liqaumin liqaumin yu'minun kamar da ce ya ayuha nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum lalle haƙiƙa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da waraka na ga abin da yake cutar da take cikin zukata ce wa wa rahmatul liqaumin yu'minun kuma shiriya ga mutane da rahama ga mutanen da suke imani Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kace to da faralal Allah da rahamarsa fa bi dhalika falyafrahu to sai farin ciki da wannan huwa khairun mimma yajma'un shi yafi musu alkhairi daga abin da suke tattarawa na duniya a gane ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa alqur'ani wa'azi ne alqur'ani waraka ne na warakar da dukkan wata cuta da ta addabi mutum a zuciyarsa mafi girman cutar da take kai mutum ta baro halaka shi duniya da lahira dukkan cutar kafirci shirka da ta yi munafici cututtuka ne na zuciya waɗanda ba a nan kaɗai suke illa ga mutum ba har ƙabarinsa har lahirarsa saura kaga ita ce cuta mafi muni cutar da mutuwa ba za ta raba ka da ita ba wata cuta da zara aka ce mutum ya mutu shi kenan ya rabu da wannan cutar mali jorhin bi mayyitin ilamu don ka dauki wacce ka yi ta daddatsa shi wannan wahalar da kanka ke kawai shi ba lokacin babu wannan zafin tattare da shi to kaga duk wata cuta duk girmanta duk tsananinta duk muninta in aka ce mutum ya rasu ta ta ƙari amma banda cuta ta kafirci banda cutar zuciya cuta ta munafici ta saban Allah ta san zuciya wannan ba za ma ta tashi illata ba sai an ce an sa shi a kabari lokacin ne zai fara gane bakar cutar da yake tattare da ita Allah ka kiyashe mu to qur'ani dai yana warkar da waɗannan abubuwa yawan sauraron sa da yawan fahimtarsa da fahimtarsa da aiki da shi yana wanke zuciya daga irin wannan kazamta cewa ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah subhanahu wataala ya ce alqur'ani ba wata kirkirarriyar magana bace ba wata magana ce da aka kirkire ta ba a'a ƙur'ani littafi ne da yake gaskata littattafan da suka gabace shi kuma yake bayanin komai dalla dalla wa tafsila kulli shay sannan wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma shari'a ne rahama ce ga mutanen da suke imani Allah ke cewa nazzalna alikal kitaba tibyana likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mun saukar maka da littafi tibyana likulli shay wanda yake bayanin komai dalla dalla kuma shari'a rahama bushara ga ga musulmi shi hada basairu lin nas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun shi wannan basair hujjoji ne ga mutane ba basair linnas hujjoji ne ga mutane wa hudan shiriya ne ga mutane wa rahmatul liqaumin yu'minun rahama ne ga mutanen da suke masu imani don haka Alƙur'ani a cikin sa akwai ahammu maqasid mafi girman manufofin waɗannan fa'idoji da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi shine Alƙur'ani tattare ke da abin da zai kawar da wal mutane jahilci da shiryar da su zuwa ga ilimi na gaskiya ya ainihin <clears throat> wanda ta haka ne za su samu wato tasirin rahamar da take cikinsa wadda za ta sa su guji bata su lungumi gaskiya sannan ubangiji subhanahu wata'ala ci gaba sannan malai ci gaba da kawo ayoyi waɗanda suke ƙara tabbatar da alkur'ani cewa littafi ne da yake kunshe da bayanin ƙarya da gaskiya da kuma sanin sa shi ne ke wa mutum wajen kaucewa abin da yake barna ne ya kama abin da yake gaskiya shine ka fadar Allah tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi wan Allah wanda ya saukar da alqur'ani wanda ya saukarwa da bawansa alqur'ani dan ya zamto mai gargadi ga halittu albarkatunsa sun yawaita tabaraka ay ta'azama ta'azam Allah albarkatun ubangiji sun yi girma sun girmama sun yawaita sifofinsa sun kammala sun cika alkhairansa sun yawaita sun cika sun dawwama albarkarsa ta dawwama ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya saukar da alqur'ani ubangiji mai wannan sifa mai waɗannan sifofi wanda yake cike da kamala da albarka albarka madawwamiya tabbatacciya mai tumbin yawa shine wanda ya saukar da alqur'ani alqur'anin nan kuma Furkan mai rarrabewa da bayanin sa tsakanin ƙarya da gaskiya ayoyinsa bayan ayoyinsa hukunce-hukuncinsa bayan hukuncin surori bayan surori duk suna zuwa ne domin su yi bayanin abin da yake <clears throat> na gaskiya Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a matakai daban-daban zango-zango don annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama mai gargadi don ya zanto ya zanto mai bayanin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar masa da alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al ce yabo da godiya sun tabbata ga wannan da ya saukar wa bawansa littafi bai kuma sanya masa wata karkata ba saka tabaraka wani sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wataala wanda yake banta da ita shi kadai ya sifantu da sifar tabaraka shi Allah subhanahu wataala shi ne almutabarik shi ne mai bawa wani albarka domin albarkar tasa ce kuma albarkarsa albarka ce take mai ɗumbin yawa ba wanda zai iyakance yawanta sannan kuma albarka ce mai ɗorewa albarka ce mai dawwama mai ɗorewa mai zarcewa saboda haka Allah subhanahu wataala shine almutabarik sannan bawan sa da yawa albarka shine almubarak annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da waɗannan alqur'ani shine almubarak shi aka yi masa wannan albarkatu aka saukar masa da waɗannan albarkatu masu yawa kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa game da Annabi Isa alayhi salam waja'alni mubarakan aina waja'alani mubarakan aina ma kunt waja'alani mubarakan aina ma kunt Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake saboda haka wanda Allah subhanahu wataala ya masa albarka shine mubarak duk wanda Allah ya zuba masa albarkatunsa shine almubarak. a cikin al-bada'ul fawaid na ibn Alqayyim, qayyim mujalladi na biyu shafi na 680 tabar alamul fawaid yayi magana dogwa akan wannan sifa ta tabaraka ce sifar tabaraka sifa ce da ubangiji subhanahu wataala yake banta da da ita shi kadai ya kira kansa da wannan sifa ta tabaraka eh, bai kira wani da wannan sifar ba shi kadai ne ta tabarakallah tabarakallahu rabbul alamin tabarakallazi bi yadihi mulk wa tabarakallahu ahsanul khaliqin ire-iren suna nan da yawa kuma ta zo yadda ta zo ala bina isyati wal mubalaga tabaraka da ya nuna maka ta'ali kamar yadda ta'ala ta'azama sai zo da wannan bina'i da ya nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala ya kai matuƙa ya kai matuƙa gaya wajen albarka eh, tabaraka dalun ala kamali barakatihi ya nuna cikakkiyar albarkar ubangiji wa izamiha da girmanta wasi'atiha da yalwata wannan shine ma'anar faɗar magabata da suke fassara tabaraka da ta'azama cewa ya girmama ma'anahu kamar da al basri yake cewa ma'anar tabaraka annahu anna al-barakatu taji'u min min qibalihi dukkan albarka daga wajen Allah take zuwa duk albarka daga wajen alfalbarakatu kulluha minhu ubangiji shine mai bude albarka ta wato daga wajensa ba mai bude maka albarka sai shi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 wasu ka fassara tabaraka da cewa ana nufin kathura khairuhu wa ihsanuhu ila khalqihi alkhairin ubangiji da kyautatawarsa zuwa ga halittarsa sun yawaita shine ma'anar tabaraka wa ibn qayyim ya ambaci maganganu daban-daban na fassara kalmar tabara a cikin littafin sai yake cewa daga ƙarshe cewa haqiqatul lafza haqiqanin dai wannan lafazi na tabara ce annal barakata kathratul khairi wa dawamuhu aka ce albarka ana nufin yawaita alkhairi da kuma dawwamarsa wato dorewarsa wala ahada ahqqu bidhalika wasfan wa fi'lan minhu tabaaraka wa ta'ala ba ku wanda ya cancanta a sifanta shi da albarka mai yawa ko albarka mai dorewa kamar Allah subhanahu wa ta'ala dan daga gare shi albarkar take kuma duk in ka koma tafsirin magabata na wannan kalma tabaraka zaka ga cewa duk suna tafiya ne a cikin wannan ma'anar duk suna ta kai kawo ne suna zagayawa a cikin ma'anar yawaita alkhairi da dawwamarsa da dorewarsa a ce lazi nazzala nazzala yi amfani da kalmar nazzala bi ma'ana fa'ala fa'ala tana nuna takarrur wa tana nuna yawaita da kuma maimaituwa to Allah subhanahu wataala ya saukar da alkur'ani abin nan zango zango gaba gaba gaba gaba bai sauko da shi gaba ɗaya ba kamar cewa kitabin lazi nazzala ala rasulihi wal kitabin lazi anzala min qabl ce nazzala ala rasulihi ay nazzalahu abin munajjaman ya saukar da shi abin guntu guntu duk littattafan da suka gabata suna sauka ne jumlatan wahida suna sauka ne gabaɗaya a dunkule amma alqur'ani shine ya sauka munajjaman shine ya sauka wato guntu guntu guntu guntu mufarraqan mufassalan ya sauka daki daki daki wannan bangare ya sauka ayoyinsa su sauka surorinsa su sauka haka haka har hukunce hukuncen suka gama kammala to wannan shi yake nuna muhimmancin abinda aka saukar da wanda aka saukarwa saukar da shi ah, saukar da shi abin nan ah, saukar da shi a haka wato guntu guntu don a bawa shi abinda aka saukar muhimmanci shi ba wanda aka saukarwa a ba shi muhimmanci kazalika lil ta bihi fuadak wa nahu, tartila Allah haka dan ya wa da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato zuciyarsa kamar da su kafirai a cikin wannan sura ta al-furqan a cikin kafirai suke cewa laula nuzila alaihi al-qur'an jumlatan wahida shi me hana me hana shi ma ba za a saukar masa al-qur'anin duka gaba ɗaya karo guda ba wakon a zauna yau su ce an saukar masa da ayoyi biyar jimi ce an saukar masa da uku hudu me yasa gaba ɗaya ba za a yi masa yadda aka ba annabi musa alaihi salam allunan attaura ba gaba ɗaya shi ma kawai a ce ga littafin gaba ɗaya da maimakon ce me yasa shi yake zuwa da nashi guntu guntu ne Allah ya ba su ce kazalika a ce Allah ya yi haka ne linuthabbita bihi fuadak don mu tabbatar maka da zuciyarka warattalnahu tartila kuma ka karantar da kai shi daki daki wala yatunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ba misalin da za su zo maka da shi sai mun kawo maka gaskiya da kuma fassara da ta fita su to shi yasa albiqa'i a cikin nazmud durar mujallad 1360 yake cewa nazala nazal nazala mufarraqan bihasabi almasalih gurgudan maslahar mutane gurgudan saukar alqur'ani abin ne zai faru mutane na buƙatar su san hukuncin Allah sai alkur'ani ya sauka don ya bayanin wannan hukunci ko wata damuwa da take cikinta ƙurani ya sauka don ya zanto lallashi ya warkar musu da wannan damuwa ya kwantar musu da hankali sai sa aka kirawo shi furqanan yace fasummiya lidhalika furqanan shi yasa aka kira shi furqan kuma yace li annahu alfariqu baina multabisin kuma shi ne wanda yake rarrabewa tsakanin abin da ya dagwalgwale abin da ya jagule ya shi ne wanda yake zuwa filla-filla da bayyana abin da yake gaskiya da abin da ba gaskiya ba fala ya da'u illa bayyana. ba wani abu a ɓoye da alƙur'ani bai fito da shi ƙarara ba wala haƙƙan illa asbatahu ba wata gaskiya face alƙur'ani ya ƙara kafa ta samu gindin zama wala batinan illa nafahu wa mahaqahu babu wata ƙarya face alƙur'ani ya ya kore ita ya murtsike ta الشيخ محمد بن صالح الإثيمين عليه رحمة الله تفسير سورة الفرقان تفسير سورة الفرقان شافي نشاء ليكي تشوى هذا من جملة البركة التي هي من صفة الله تعالى أنه أنزل نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يعني لكي جملة البركة لألا سفنت لإتاه saukar da alkur'ani da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan cikin jimillar albarkar da Allah ya sifantu da ita ya saukar da wannan alkur'ani da yau muke karantawa muke samun dukkan wani abin da zai warke zai ba mu waraka daga damuwar mu saboda haka ake kira alkur'ani da alfurqan daga nan muka fahimci cewa alkur'ani shine littafin da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya kuma shine littafin da yake rarrabe tsakanin makaryata da masu gaskiya yace wanda suke ahlul ahlul qur'an sune masoya gaskiya ma'abuta ita wanda kuma suka bar alqur'ani sune ma'abuta ƙarya haka alqur'ani shine alqali wato alqali adali shine alqali mai adalci kuma shine yake yin maganar sa ta ainihin ta ƙarshe shine yake alqaulul fasl wanda in yayi magana shikenan babu wata bayanta duk wasu masu masu jayayya ya kamata su koma ga maganarsa abinda ya faɗa shine gaskiya abinda kuma ya goyi bayan gasa shine gaskiya abinda duk bai goyi bayan sa ba ba gaskiya magana ce ko aƙida ce ko aiki ne saboda haka alƙur'ani babu wani abin da zai zo na hujja ko wata shubha da za ta rikitar farce alƙur'ani ya bayyana ta ya fito da ita karara mutane sukan sha bamban wajen riskar wannan abu wasu su riska da wurwuri wasu kuma su kasa riska sai bayan sun wahala gwargwadon irin yadda Allah subhanahu wataala ya ba wa mutum fahimta da ƙarfin ilimi da basira da gaskiyar da gaskiyar nufi gaskiyar abin da sirkul qasdi zauna da gaskiyar wato nufinsa sa mai kyau ce a wurin Allah gwargwadon yadda Allah zai buɗa masa ya fahimci hujjojin da suke cikin alkur'ani gwargwadon ikhlasinsa gwargwadon yadda zai fahimci waɗannan hujjoji saboda haka ya zanto wajibi duk sanda aka ce ga wani abu ana saɓani a kansa to zanto alkur'ani shine babban abin da zai warware wannan rikici kuma abin da duk ya hukunta da wannan zamu karba abin da duk kuma ya hukunta cewa abin abin nan ba gaskiya bane zamu watsar da shi mu yi amfani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta maganganunsa ko ayyukansa waɗanda su kuma sunna din ita ce take fassara mana abin da zamu kai gare shi wajen fahimtar alkur'ani <coughs> to <coughs> wannan shine abin da ya waje ba mu fahimta da aka duk mutumin da yake son ya gane a gaskiyar al'amura to ya koma ga alkur'ani alkur'ani kamar yadda yake furqanun bi zatihi kuma waɗanda za su lizimce shi su ma Allah zai ba su furqanin da shi yake alfurkan mai bambance ƙarya da gaskiya to wanda zai lizimci alkur'ani wajen karanta shi da aiki da shi wanda da bita sa da aiki da shi shi Allah sai ya sa masa ya zanto yana da alfurkan. قال يا ايها الذين ya ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يا قوه الذين سكي ايماني ان تتقوا الله ان كنت يدوكر الله يجعل لكم فرقانا كما زي سيا مكو فرقان سي زنتو متين yana da basira yana da hankali yana da hangen nesa duk wani arkita rikita ta taso sai ga Allah bai bar shi ya faɗa cikin cikin halaka ba sai ganshi akan hanya bayan abubuwa duk sun yin sai ga shiga shi totar akan kan hanyaki amma wanda ya saki alkur'ani ya shiga dirkaniyarsa da abu kaɗan sai ka ji shi ya baza ma ya tafi yawon gaba gaɗi nazira don annabi ya zanto dan annabin da aka saukar ma da wannan littafi ya zanto mai gargadi ga duniya gaba daya annabi ya zanto mai gargadi ga duniya gaba daya Liya kuna wannan zamirin na ya kuna. yana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa fadar da yawa daga cikin malaman tafsiri Liya kuna ai annabi sallallahu alaihi wasallam aw al-abd alladhi nuzila alaihi al-furqan lil alamin nadhira ya zama mai gargadi ga mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi na alqur'ani dan ya zama mai gargadi wa uhiya ilayya hadha alqur'an unzirakum bihi wa man balagh An ammun wahayin wannan alqur'ani dan in gargade ku da shi wa man balagh da dukkan wani wanda alqur'ani ne ya ji sa sauraka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi da gargadi ga kowa da kowa kowa da kowa ya aiko shi ga mutane aiko shi ga aljanu ya aiko shi ga har ma hatta mala'iku kamar yadda Katada ibnu da'amatu sadusi yake cewa ba'atha Allahu Muhammadan nadhiran min Allah liyunzira an-nasa ba'sa Allah Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam nadhiran yana mai gargadi ga mutane liyunzira an domin ya gargadi mutane ba'sa ya gargadi mutane ba'sa wato azabar Allah ya gargade su wa qa'i'ahu abubuwansa da yake aukarwa ga waɗanda abubuwan da ya aukar ga waɗanda suka gabata saboda ka liya kuna lil'alamin ay liya kuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam bil qur'ani lil'alamin nadhira nadhira ya lil insi wal jinni nadhira kamar ce rabbil alamin kowa da kowa ya shiga lil alamin kowa ya shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gargadi ne ga kowa da kowa ah, mutum da aljan akwai wasu daga cikin malamai da suka fassara liya kuna ay alkitab ay alfurqan dan shi alqur'anin da aka saukar ya zama lil alamin nadhira mai gargadi ga mutane amma dai wannan ba shi ne eh, abin da ya fi shahara ba ko kuma ya fi rinjaye a tafsirin guda biyu da koma lil'alami na aliya eh, kuna ana nufin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai burgadi ga mutane eh, annabi sallallahu alaihi ya kasance mai gargadi ne da wannan alkur'ani wannan alkur'anin da aka bashi kuma kamar yadda aka ce muhimmin ba muhimmancin ba shine nizara shine ya gargadi ya ce wa mutane abin da suke yi ba daidai ba su bari ga abin da yake daidai su yi shi mun yi maganar wannan a baya cewa da zara da bishara su ne mahimman su ne ƙashin bayan kowace risala da Allah subhanahu wataala ya ko annabawa da ita gargadi da kuma bishir don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da har ya zo da alqur'ani alqur'ani na kuma alfurqan ne furqan ne ma'ana zai bambance ga gaskiya ga ƙarya wanda suke tare da wannan suna tare da gaskiya wanda suke tare da suna ƙarya kaga babu aula dole za a rabu gida biyu dole a rabu keso biyu wasu su hau wannan wasu su hau wannan dole kuma annabi sallallahu alaihi shi ya zo da wannan abin din mai rabewar akwai riwaya a cikin musnad imam ahmad da al-adab al-mufrad na imam al-bukhari da ibnu jarir al-tabari da kuma ibn abi hatim a tafsirin sa da kyakkyawar salsala da ingantacciyar salsala daga jubair ibn nufair jubair ibn nufair ɗaya daga cikin tabi'ai ne ce wata rana mun zauna wajen al-miqdad ibn al-aswad miqdad ibn ma'di karib ibn al-aswad ibn amr an san shi sahibu ali radiyallahu ta'ala an anhuma ce wata rana mun zauna majalisarsa ko kuma inda yake zaune muna zaune sai wani mutum ya zo wucewa sai ya ga sai ido biyu da al-miqdad al-miqdad sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ya zo wucewa sai ya ga miqdad sai ya ce da shi tuba li hatayn al-aynayn allatayn ra'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce madalla abin farin ciki jin dadi ya tabbata ga waɗannan idanuwa guda biyu da suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace lawajidna anna ra'aynahu kama ra'ait mun yi burin a ce mu ma mun ganshi kamar yadda ka ganshi wa shahidna kama shahidta mu ma mun halarci lokacin kamar yadda ka halarta shi yana faɗar haka sai al-miqdad sai fuskarsa ta canza sai fushi sai fusata ah, jubair yake cewa ni kuma ban ga abin fushi ba na yi mamaki saboda abin da ya faɗa alheri ya faɗa ya ga sahabi ya ce kai wannan ido kaza kaza kaza da ya ga manzan Allah ya ji daɗi ya rabauta ya more ina ma mu ma mun ga abin da ka gani ina ma mun halarci abin da ka halarta sai ga kuma maimakon miqdar ya ji daɗi sai ga ya fishi sai ya ce fa'ajibtu faja'altu a'jab ma qala illa khaira na rika mamaki me yasa shi fishi tare da cewa mutumin na alkhairi ya faɗa sai miqdad ibn aswad sai ya fuskanci mutumin da ya ce me yasa wasu mutane ne suke fatan ko me yasa mutum yake fatan ya halarci gurin da Allah bai bashi ya halatta ba gurin da ubangiji subhanahu wataala bai bashi ya halatta bai rika fatan ina ma ya halatta yace la yadri law law shahidahu kaifa yakunu fihi bai sani ba da a ce ya halarci lokacin shi ya zai zama ya ce wallahi miqdad ya rantsu wannan rantsi da Allah ce laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam ce akwai waɗanda sun halarci lokacin sun ga manzon Allah a lokacin amma Allah ya kifa fuskokin su a wuta lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu basu ansa kiransa ba ko basu gasa tashi ba yace awala tahmaduna Allah azza wa jal ba za ku yi wa Allah godiya ba ku idh akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum da ya fito da ku a lokacin da ba ku san ba sai ku ce fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum ku gaskata abinda manzon ku yazo muku da shi sallallahu alaihi wasallam wa kad qufitum albala'a bighairikum wasun ku sun dauke bala'in ku ku zo ku samu abin a ba za ku kore Allah ba wato yana gaya masa cewa ba halartar gurin ba ba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam shine dace ai kana cewa ina ma gani ina baka san akwai wanda sun gani sun halarta ba sun halaka kai ya aka yi kasan in kana lokacin ka tashi cikin gadon gidanku ka tashi kakannin kakanninka iyayen iyayenka duka ga abin da suke bautawa suna girmama suna faduwa kullun suna sujada a gabansa duk bukatunsa nan suke zuwa su roƙa ka tashi kana girmama wannan abin kana ga iyayenka da kakanninka duk suna girmamawa a ce wani ya fito ce wannan abin da kuke batace barna ce ku bari kai kana da tabbas cewa ka bi shi ba ka da tabbas kai yanzu ka tashi banda Allah baka san kowa ba Allah kaɗai ka sani kana bautawa baka san wannan rikicin ba sai ka gode wa Allah da an tashe ka a gurin san ina zaka samu kanka Shine ce akwai waɗanda sun gani yadda kake cewa ka gani sun halarta amma kuma Allah ya kifa hancin su a cikin wuta wannan shine fiqhu sahaba fiqhin sahabbai ka gode wa Allah da ya tashe ka cikin ni'ima baka san wani abu ba sai wannan ni'imar amma da ka biyo ta cikin wani rugun tsumin waya san ina za ka fada eh? shi ne ya ci gaba da ce masa ya ce wallahi laqad ba'atha Allahu nabi ya sallallahu alaihi ala shaddi halin bu'itha alaiha nabiyyun qat an aiko annabi sallallahu alaihi a wani tsanancin halin da aka taɓa aiko annabi a cikinsa. wato babu wani annabin da aka taba aiko shi cikin matsanancin hali da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa faja'a bi furqanin farraka bihi bainal haqqi wal batil sai zo da al furqan yazo da wannan mai rarrabewar tsakanin ƙarya da gaskiya wa farraka bihi bainal walidi wa waladi ya raba tsakanin uba da ɗansa yace hatta in kana rajul ce har ta kai mutum la yara walidahu aw waladahu au akahu kafiran zai buɗe ido ya ga babansa ko ɗansa ko ɗan uwansa kafiri shi ya gane gaskiya ya musulunta wa ƙarfata fataha Allahu qufla bil iman shi ya fahimci musulunci ya fahimci imani amma ga babansa ko ɗansa ko ɗan uwansa kafiri in halaka da khalan nar in ya mutu haka mutu zai tafi ya zai ji kai ka tashi duk iyayenka da ƴan uwanka da duk musulmi ne ba wanda kake daga kan shiga gan shi kafiri wani bala'i ne kai wannan mutum ya waye gari yau yana ga iyayensa ga sanin kafirai shi kuma ya san cewa in ya suka mutu aka wuta za su yana son su yana kaunar su tare cikin su ya taso ce kai duk baka san wannan ba ce fala taqarru aynuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu fi an-nar ba zai taba shin farin ciki ba ya san cewa masoyinsa din da wuta zai tafi in ya mutu ya za a yi farin ciki ba zai yi ba ya ce wa anna halallati Allah ce al'amarin shine abinda Allah yake cewa wallazina na rabbana hab min azwajina wa a qurrata a'yun waj'alna lil na imama roƙon Allah muke yi zanto daga matanmu da zurriyanmu Allah ya ba mu abinda zai faranta mana rai da su mu shiga cikin masu tsoron Allah gaba daya to shi ne ke cewa to an waye gari ga irin yanayin da muka samu kanmu a ciki kai kuma ka zo kana cewa ina ma ina ma ka gode wa Allah to a shahid anan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alfurqan ya zo da tantancewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi wannan aiki na isar da sako da kawo wannan alqur'ani da sanar da duniya wannan shi karan kansa yana nuna girman lamarinsa yana nuna falalarsa da girman matsayinsa a gurin Allah subhanahu wataala yadda aka ba shi sako lil alamin ga duniya duka ga duniya duka domin babu wanda kake bawa sako na yaje ya nuna wa mutane wani abin alkhairi sai ka yadda da shi sai ka yadda cewa shi dan alheri ne baka aikar mutumin da kasancewa tsiya-tsiya ne ka ce ya je ya isar da wani alheri ba za ka yi ba shi ka ce ga wasan suna rigima su su biyu wane je ka yi musu sulhu akwai kyautata zato gare ka wannan su su biyu to ina kuma a ce gari guda ne a ce unguwa guda ko gari guda a ce kai duk ka je garin nan ka yi musu sulhu bare kuma duniya gaba daya a ce duk duniya kai ne za ka dora ta kan hanya babu shakka wannan ba karamar falala ba ce wannan risala da Allah ya ba shi yana nuna cewa a duk halittar Allah babu kamarsa Allah samu dace